أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب تفسيرة لأولي القلوب والألباب القائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأولعه من فنون الألوم والحكم الأدب الأجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأقرزها علما وأعظمها نظما وأبلغها في الكتاب قرآنا عربيا غير ذي إوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب إله الأولين والآخرين الذي عن لقيوميته الوجوه وخدعت لعدمته الرقاع وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإن وضع الأشواق يأيى بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا وصلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أكبوة رمضان هجلا من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara yayin daidai da ashirin da tara ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci da yake da suna na wannan babban sahabi na annabi muhammad musabu bin umair Allah ya kara masa yadda a wannan layi na samarot a wannan <clears throat> gida na honorable alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu Allah ka ji kan shehu Allah ka yi masa rahama Allah ya sa ya huta inda muke cikin tafsirin alkur'ani a cikin surutul baqara jiya mun tsaya a ayata wato 82 yau za mu tashi aya ta 83 masu tambayoyi za su yaƙuri insha Allah su gube sai mu amsa tambayoyinsu muna roƙon Allah ta'ala yi mana arziki abinda muke karanta Allah ka ba mu ikon yin aiki da shi a karbaka Allah bismillah sun maƙasar ƙulubuku بسم sannan zuciyarku ta bushe ta ƙeƙashe min ba da zalika bayan haka fahiya ita wannan zukatan nasu kal hijari ta Allah ya ce kaman dutse take au yace ko ko bar ma kai ashaddu qaswan tafi bushe fi dutse bushewa inda Allah saboda wa inna min al ta akwai daga cikin duwatsu lama yatafajjaru minhu al anharu akwai wanda zaka ga ruwa yana bubbugowa daga gare shi wa inna minha daga cikin duwatsu lama ya shaqqaqu akwai wanda zaka ga yana daddarewa fa yakhruju minhu al-ma'u ruwa na fitowa daga cikin sa wa inna minha Allah yace daga cikin duwatsu lama ya habitu min khashiyatillah akwai dutsen da zaka ga ya bangaro daga dan uwansa ya fado ƙasa saboda ganin girman Allah wa man lahu shi Allah bai kasance mai rafkana ba amma na dangane da abinda kuke ainihin wato aikatawa jiya mun faɗa mun faɗa abin da ya faru na ƙisar saniya bayan da Allah subhanahu wa ta'ala a gabansu aka daki mutum bayan ya mutu ya tashi ya ce wane ne ya kashe ne to sannan Allah sai ya ce sun makasar sannan kuma sai zuciyarku sai ta ƙeƙashe ta bushe da aka sai aka kawo sun maharku akufin ma'attar tibi wata rafi asad kuma fi'ilun madin ne mabnin alal sukun ko mabnin ala fatahati al-muqaddara alal alifin alif al-mahzufa litqa ne, saboda ƙasa ne akwai alifin ga ta sakina sakina ta'u ta'u sakina a ƙa'ida na malaman na hau da sarfu idan aka samu sukun sun haɗu guda biyu to wannan shirka ne da ba sa yafe shi dole a san yadda za a yi da ɗaya to shi yasa sai ya zamanto shi wannan alifun din sai ya zamanto mahzufa qulubu kuma shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu bahiratu ala akhirih huwa mudafun sannan kum shine mudafun ilayhi min ba'd zalika bayan haka min harfu jarrin ne ba'd ismu majrurun bi minni وهو مضاف ذا اسم الإشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه واللام لام إن أنكا وتني للبؤود سبر عينه وتونيساني كوكما للإماد duka suna faɗar ainihin wato wannan to wannan maganar da Allah ya ce sun qasat qulubukum min ba'd zalika sannan zuciyarku ta ƙeƙashe ta bushe bayan haka ana cewa ƙasa shine wa'asa wa'ata wa jaffat wa galuzat wa assat bi ma'ana wahid duka din ma'anar su daya wadhalika idza jafa wa galuza wa saluba yuqalu in abu ya bushe yayi tsauri yayi kauri sai a ce ƙasa ya kusu qaswan wa qaswatan wa qasawata ake fadar wannan dan haka sai zamanto ake faɗar wannan ake cewa wato fahiya kal au aw ashaddu qaswa wa ƙasa akan faɗi wannan a ce ƙasa da ma'anan ainihin wato ya bisa idan abu wato ya ce ake kira na wurin eh to kota wace ko ni ne na kawo shi buhar da kaina to bari ɗauki mataki don na ɓoye tawa a kurni in yanzu an je wata ta kara to ba ta bace ta wani ce na aka awa qasa'a shi ne wa shi kuma yabisat bisat wa jafaful kalbi bushewar zuciya shi ne kurujin rahamat walli daga lokacin da rahama ta fita daga zuciya da taushi to wannan lokacin shi zuciya sai a ce ta riga ta yi abin nan an samu jafaful kalbi sannan akan ce galuza wakila wadda in zuciya ta yi baki rahama ta fita daga gare ta da jin kai da rashin tausayi to me yasa Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'da zalika zuciyar rahama da jin kai da tausayi da haske na imani duka ya fita daga gare ta min ba'da zalika shine ba'da zuhuri dalalati bayan Allah ya nuna musu dalilan da ya kamata su ga girman Allah a kansu don ba abu mafi kaiwa makura wajen a nuna maka saboda ganin girman Allah mutum ya mutu a gabanka Allah subhanahu ta'ala ya tayar da shi sannan kuma wanda ya ga haka kaga ya koma kan wata ɗabi'a tashi da yake mara kyau to yana da wahala ka ga cewa Allah madaukakin sarki akwai wani abu da za a kawo masa na wa'azi abin ya masa tasiri shi yasa zaka ga abin da zai biyo na gaba Allah lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai da sahabbai takakku taɓa tsammanin wayannan mutanen za su imani ba za su imani wa shi yasa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah shekara goma sha uku da ya a Makka yana kiran mutane zuwa ga Allah da wahala a ce maka an samu cikin hannu bi mutum goma cikin yahudawa inda suka shiga addinin musulunci da wahala kamar an da an ce maka ka abdullahi bin salam wa ghairihim nan, adadin ba su da yawa wannan shi ne, da haka alimamul ƙurɗubi yake cewa idan an ce al-qaswatu ne as wa shiddatu wal shi ne tsauri da tsanani da kuma bushewa wa hiya ibaratun an khuluha min inaba wannan ibara ne akan cewa zuciya ta riga ta wofinta daga komawa zuwa ga Allah wal id'ani li Allah ta'ala da kuma ba za ta jayu ba duk abin da za a ajiye mata na ayoyin Allah dan zuciyarta ga girman Allah babu yadda za a yi ta yi abul aliya da qatada da wasu daga cikin malamai suka ce abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi anan wadan shine almuradu jami'i ko al-muradu qulubu jami'i bani isra'ila ana nufin dukan zuciyar bani isra'ila ce ibnu abbas yake cewa al-muradu warasatul qatili li'annahum hina hayya wa akbar biqatilihi magadan wa'annan mutumin domin lokacin da Allah ya rayar da shi ya tashi ya bada labari ya ce ga wanda ya kashe shi to wa'ada ila mautihi ankaru qatlahu bayan ya mutu shi wanda ya tashi ya ce wane ne ya kashe shi kuma daga nan suka dora suka ci gabar da gardama da rikici kuma suka ce to duk da wannan abin ya faru to ba su yadda ba kuma wa qalu kadaba ba'da ma ra'aw hadhihi al-aya suka ce wai shi wanda ya tashi ne magana suka ce shi kanshi ƙarya yake wannan shine bayan sun ga aya mafi girma falam yakun falam yakunu qattun a'ma quluban basu kasance da dai mafi makanta zuciya ba wala ashadda takdhiban linabihim minhu inda zalika irin a ce lokacin da suka ga wannan annabin su ya ba su labari sannan Allah subhanahu wata'ala bai yi bayanin ƙasawar zuciyar anan ba ta yaya aka yi amma ya yi bayanin yadda aka yi zuciyar ta zama busashiya ya ce fa ma na ƙadihin misa ƙaho saboda warware alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Allah Allah ya ce la'annahum sai muka tsine musu albarka waja'alna qulubahum qasiya sannan muka sanya zuciyarsu busassa ce inji Allah ya harrifuna al-kalima an sannan daga cikin aikin da suke saboda zuciyar ta lalace sukan canja maganar Allah ta inda bai kamata su canja ta ba wa nasu haddan mimma zukiru bi suka manta suka bar rabon da aka ambatan musu na wanda ya riko da littafin Allah Allah ya ce wala tazalu tattalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum kuma ba za ka gushe ba dukkan abin da za su shirya na cutar addini Allah ya ce ba za ka gushe ba Allah yana tsinkayar da kai ga abin da suka shirya na haka fa'afu anhum wasfa inna Allah yuhibbul musinina sannan akan wannan ne Allah subhanahu ta'ala ya kira al'umman musulmi yace mana alam ya'ani lil ladina amanu shin yanzu lokaci bai ba an taksha da li dhikrillah zuciyar mutane tai taushi yi ƙanƙan da kai zuwa ga ainihin wato zikirin Allah wama nazala min alhaqqi da abinda aka saukar mana na gaskiya sai yace mana wala ya kunu kan ladina utul kitaba kamin ƙablu kada mu kasance kamar waɗanda aka ba littafi kafaninmu. mu fatala alaihim al'amr lokacin da guri na duniya yawa a kansu da haka faƙasar ƙulubuhun sai zuciyarsa ta ƙeƙashe ta bushe ta lalace da haka sai Allah ya ce wa kasirun minhum fasiquna mafi yawancinsu kuma Fasiqai ne Allah ka raba mu da irin wannan da haka Allah ya faɗi cewa afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih dan mutumin da Allah ya bude kirjinsa to wannan yana kan wani haske daga wajen ubangijinsa sai ya ce fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kannarkon azaba ya tabbata ga dukkan zuciyar da ta zama ke ƙasashiya, busasshiya dangane da zikirin Allah Allah ya ce ula'ika fi dalalin mubin sannan Allah madaukakin sarki ya ce li da ma yulqi shaytanu fitnatan lil na fi qulubihim mardun sai ya ce wal qasiyati qulubuhum wa inna allaha amanu ila wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin sannan Allah ya faɗi cewa laqad arsalna ila umamin min qablika mun aiko annabawa da dama cikin al'ummomi wanda suka zo kafin kai fa akhadnahum sai muka kama su bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un muka kama su da tsananci tsananci da cututtuka ko wannan zai sa su yi tawadu su koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala amma Allah ya ce falaula iz ja'ahum ba'suna tadarru me yasa lokacin da bala'in mu zo musu basu kankan da kai sun koma zuwa ga Allah ba sai ya ce walakin ƙasar Ulubu? in ga mutane bala'i zo, ba a yin tadarru'i a koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. to wannan yana nuna cewa zuciyar mutane ta lalace ne ta ƙeƙashe ne ta bushe da rahama da tausayi da jin kai da janyuwa zuwa ga ayoyin Allah da abin da zai sa ka lissana ma Allah duka ya fita daga zuciyar babu inji Allah madaukakin sarki shi yasa yace wa zayyana lahum ash-shaytanu amma kanu ya'malun shaytan ne yake kawata musu abin da suke ainihin wato aikata da haka Allah yace falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sannan suka bar abin da aka yi musu wa'azi da shi suka yin aiki da shi Allah ya ce sai maka buɗe musu kowane irin abu hatta idza ja'u hatta idza farihu bima utu Allah ya ce akhadnahum bagatatan fa idahum mublisun idan sai da suka yi farin ciki da alfahari da abinda muka ba su to daga nan sai mu kama su da azaba ta inda ba su yi tsammani ba in ji Allah subhanahu wata'ala to shi yasa anan wajen malaman balaga suke cewa akwai al-isti'aratu al-makniya at-tab'idiyya wannan jumlar da Allah ya ce sun maƙasar ƙulubukun min ba da zalika ustu'irat ƙaswace linubu ƙulubihim an ta'assuri an yi amfani da kalman ƙaswa don a nuna maka yadda zuciyarsu ta kai wani mataki wato dangane da rashin tasirantuwa bil'izafi da wa'azi wani ƙawari da duk wata ƙwanƙwasa da Allah subhanahu wata'ala zai wanda ƙwanƙwasar da dutse yakan koma ya ga girman Allah to su ko da za a irin wannan kwankwasan ba za su ga girman Allah ba saboda lalacewa zuciyar shi yasa Allah ya sun makasar ƙulubukun min ba'adi zalika sannan sai ya ce fahiyar kal hijarati ita zuciyar kamar dutse take ai ba wanda bai san karfin dutse a nan a cikinmu ba to kaga yanzu a kamanta zuciya a ce saboda bushewa ƙanƙanƙan kamar dutse take ka kawo sun aika kai makura wajen lalacewa sannan Allah ya ce kai bal shaddu wa au shaddu qaswa ko ma ta fi ma dutsen bushewa inji Allah subhanahu wataala da haka ya tabbata a cikin littafin aljami na mu'ammar bin abi amr rashid al-azdi abu urwatan al yaman wanda ya rasu hijira ta 153 hadisi daga abu darda kataba ila salman ya rubuta wasiƙa zuwa ga salman ya ce ya akhi ya kai ɗan uwana iktanim sai hataka wa faragaka ya ce ya kai ɗan uwana Karibanci lokacin lafiyarka lafiyarka da kuma lokacin da kake da shi qabla an zila bika min albala'i ma la yastati'u ibadu raddahu gabanin Allah ya turo maka bala'in da bayi ba za su iya mayar da shi ba sai ya ce waktalib da'awatul mubtala sannan kai kokari ka ribantu da da'awar wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi sai ya ce masa waya akhi ya kai dan uwana liyakunil masjidu baitaka kai kokari ya to kamar da masallaci ya zama shine dakin ka yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ni naji annabi yana cewa innal masjida baitu kullu taqin wannan masallacin da muke gani gida ne na dukkan mai tsoron Allah in kana da tsoron Allah karanci kana musulmi ya kamata a dinga ganin kana ziyartar masallacin su biyar a wuni sallar asuba azhar la'asar magriba isha'i sai yake cewa qad damina Allahu liman kanatil masajid Allah ya amince duk wanda ya kasance masallaci ita ce buyutahum dakunansu su rauhi war rahmati ta hanyar ainihin wato samun jin kai da rahama wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi cewa za su tsallake zuwa ga ta hanyar sirati zuwa ga yadda Allah sai ya ce masa waya akhi ya kai dan uwana irhamil yatima ka tausaya wa maraya wa adnihi minka sannan ka kusanto da maraya wajenka sai ya ce masa wamsa bi ra'asihi ka shafi kan maraya wannan shafa ta hanyar kana nuna jin tausayinsa da jin kansa sannan wa atimhu min ta'amika ka ciyar da shi da abin da kake ci sai ya ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji annabi wa atahu rajulun wani mutum ya zo masa yashku qaswata qalbihi yana kawo kukan cewa yana fama da bushewar zuciya faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa mutum a tuhibbu an yalina kalbuka kana so zuciyarka Allah ya tausasa ta ta tashi daga mataki na bushewa ta dawo ta yi taushi ƙala na'am sai yace eh sai annabi yace ce masu fa'adinil yatima ileka to ka matso da maraya zuwa gare ka sannan wamsa bi ra'asihi ka shafa kansa ta hanyar tausayi wa at'imhum min ta'amika sannan ka ciyar da shi da abincin da kake ci fa inna zalika yulayyinu qalbaka wa taqdiru ala hajatika wannan na daga cikin dalilin da ke sawa Allah ya tausasa zuciyarka sannan kuma duk abin da ka fara na bukata Allah ya sauƙaƙe maka shi ashe bari da muka yi harka na marayu ke tozarta cikin wannan al'ummar na daga cikin abin da zai sabbaba ma da dama daga cikin wata qalb bushewar zuciya da lalacewar zuciya na faɗa a munasabobi da dama cewa maraicin annabi Muhammad ya isa ya zama gata ga dukkan kowane maraya a duniya domin ba hanya ba ce ta kaskanci da wulakanci na daga cikin dalilan da ya sa Allah ya dora wa annabi biyowa ta wannan hanyar, don shi ya ji irin abin da ake shi shi ya sa dama ga daga cikin ni'imomin da Allah ya dinga lissafa masa akwai wannan cewa alam ya ya man ba mu same ka kana maraya muka yi maka makoma ba na sha faɗa na ce a gaban mutum ɗan uwa ne tare da shi ake harkar addini zai faɗi ya mutu al'amarin mutuwan nan na gaibu ne ba wanda ya agirmin da Allah a cikin magaran da zai mutu maimakon yanzu mu mu kafa abin da za mu tallafi wasu ran da ba mu wasu su kafa abin da za su tallafi wasu sai kuwa yake ganin aishi tun da ya sha yanzu yadda kasan sun yi agirmin da Allah shi za a bar ‘ya'yanki sai ya girma kafin a ɗauki shi haka ake sai ka ga mutum tare kuke aikin da'awa da shi ɗan uwa ne wani masallaci ɗaya kuke sallah ya faɗi ya mutu a gabanku yana da mata za ta wulaƙanta a gabanku yana da yara yaran za su wulaƙanta sai yara sun zo sun zama abinda suka zama a cikin unguwa to sannan kuma sai a zo ana magana cewa tarbiyya ta lalace ba a kallon kuma ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa wajen lalacewar mai lalacewar tarbiyyar babu wani mutum da za ka iya tashi kai ƙoƙari wurin sa shi ka ce yi ya yi ko ya bari ya bari sai ka yi ƙoƙari ka ba da wata gudunmawa a rayuwar shi sannan shi ne za ka sa shi ka ce masa yi ko ka ce masa yi mai ya ainihin wato bari da ka irin waɗannan abubuwan ya kamata ya zama to muna yi musu tunani don abu ne in yau ya zo kan ne. to gobe ma zai iya zuwa kaina in ina ganin bai zo yau kaina ba domin al'amari ne da Allah subhanahu wata'ala ya bar ma kansa sani a kan wannan da haka wannan shine to da haka yana da kyau musamman tun da ana cikin wannan watan kwanaki kayan magana cewa akwai wata kungiya ko menene sunanta ma ta su malam bello ina malam bello bai zo bane eh to alkidmatul khairiyya da haka insha Allah za ta kaddamar da neman taimako a wannan wajen na marayu amma ba yau malam bello bai nan sai a yi kokari a taimaka idan an nemi abin da za a taimaka din Allah ya ba da ikon taimaka da haka wannan fayyakal hijarati au ashaddu qaswa au ɗin da ke nan wajen au tana zuwa littafi idan ka faɗi magana daga baya ka ga magana ba haka wani sai ka amfani da au sai ka canza da haka malamai suka ce au in dai da ma'anan at ne a maganan Allah subhanahu ta'ala, to Allah subhanahu ha hasha wa kalla ya fi ƙarfin wannan shi ya sa wannan fa'un ɗin fa'u fiya ce sannan fa'uta ta'aliyya ce hiya damiru neman munfasilin mabnin alal fati fi mahalli raf'in mubtada kal hijarati kafun harfu jarrin ne litashbih al hijara ismu majrurun ne bil kaf wa alamatu jarrihi al kasra adhahira ala akhirih wa shibhu jumla al jar wal majrur muta'alliqun bi khabarin mahzuf to wajen audin nan shine malamai suke magana wasu ka ce audin da ma'anan bal ko audin da ma'anan uwa. wato fahiya kal hijarati aw ashaddu bal ashaddu qaswa fahiya kal hijarati aw aw wa ashaddu qaswa domin aw yana zuwa da ma'anar takhayir zabi Allah madaukakin sarki ya ce mana la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana sai yace fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahalikum sai yace aw kiswatuhum aw tahrir raqaba nan aw litakhyir ne an baka zabi ko dai ka ciyar ko ka ko tabbatar wannan audin littakhir ne din zabi ne sannan audin yana zuwa da ma'anan au shi yasa Allah ya ce wa annabi fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum atiman aw kafura wa kafura kenan ina fatar an fahimta da kuma inda yace fal mulqiyati dhikra uzran aw nuzra uzran wa nuzra kenan wannan kenan kamar yadda sannan yana zuwa da ma'anan bal Allah yake fitfara cewa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna suka ce aw yaziduna shine bal yaziduna da haka da aka ce fa hiya kal hijarati aw ko dai zamanto a shaddu kasuwa ko bal kai ba ma wannan ba zuciyar ta ma ku dutse lalacewa inji Allah subhanahu wata'ala Allah ka raba mu da ainihin wato wannan kamar yadda ya faɗa yace walillahi ghaibus samawati wal ardi wama amru saati illa kalayhil basri aw huwa aqrabu kai bal huwa aqrabu kenan wannan kenan Allah yace wa inna minal hijarati saboda lalle daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al-anharu akwai wanda zaka ga yana bubbugowa yana tsagewa ruwa na daddarewa da aka saka cewa inna min al-hijarati lama ya tafajjaru minhu al-anharu shine ya tafattahu bi cin kafira. yana budewa ruwan na fita da yawa kamar dutsen da Allah ya bamu labari cewa annabi Musa ya daka da sandan shi kun ga ai dutse ne amma aka dake shi sai ga ruwa yana fita ta ina ta ko'ina wai lissasta musa da ƙaumin faƙul na diribbi a sakalmi hajara in gadda yadda ki ba ga shi fanfajar minus na ta ashirar ta aina ba kuma dutse ne amma sai ga shi ruwa yana ɓuɓɓugowa ta ko'ina to akwai dutsen da yake haka in ji allah subhanahu wa ta'ala sannan wa inna ha lama ya shaƙaƙu fa tsaro kharuju hulma da haka lama ya shaƙaƙu shine ya tasadda'u bi tulin wa ardin akwai ruwan dutsen da za ka ga yana tsatsagewa ya fitar da ruwa mai faɗi kuma ruwan yana da mugun yawa wa inna minha daga cikin duwatsun nan lama ya habitu akwai dutsen da za ka ga yana tsaye a jikin ɗan uwan shi sai ya zabtaro daga sama ya faɗo ƙasa min kashiyatin lahi saboda ganin girman Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah da an saukar da wannan qur'anin akan dutse Allah ya ce da kaga dutsen yana darewa ya wargaje saboda ganin girman Allah wa tilka al-amsalu nadribu halin nasi Allah ya ce wa'annan misalai ne muke muga mutane la'allahum yatafakkaruna ko mutane sa yi ainihin wato tunani shi yasa da za a fara saukowa da annabi wannan qur'anin Allah yake inna sanulqi alayka qawlan saqila saboda magana ce inda dutse aka saukarwa da ita Allah ya ce da dutsen ya dare ya wargaje saboda ganin girman Allah subhanahu wataala to shi yasa nan wajen malaman balaga suka ce wannan tashbihin da Allah ya yace fahiyar kal hijarati aw ashaddu qaswa akwai tashbihin mursal Tafihi ne mursal haisu shabbaha qulubuhum bil hijarati ta yadda Allah ke kamanta zukatansu da duwatsu aw bima huwa aqsa min al hijarati ko abin da yafi bushewa ma shi sama da duwatsu, sannan an ambaci adatu tashbihi tunda an ambaci adatu tashbihi sai tashbihi ya zama to ainihin wato mursal ne a nan wajen sannan a cikin wa'annan jumlolin tun daga wa'anna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anharu wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-anhar minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu la yahbitu min khashiyati malamai suka ce akwai al-majaz al-aqli wajen wainna inna minha lama yahbitu min khashyati llahi fa huwa majazun min al amrihi ta'ala da haka majaz ne wajen wato abin da ya shafi jayuwa akan umarnin Allah da haka sai ya zamanto ma'anar shine ta hijarata min minha fardun wato wa huwa munqadul li azza wa jalla atin bima kuli lahu ita dutse wato bata daga cikin wacce ke ma Allah subhanahu ta'ala wato taurin kai in yace ta yi abu ta in yace ta bari ba ta a'a ita duk abin da Allah madaukakin sarki yace ta yi za ta ainihin wato yi amma su zukatan waɗannan mutanen laisar zalika ba haka take ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya dinga buga misali da ainihin wato dutse sanin yace wa mallahu filin amma ta amalu Allah bai rabkana ba dangane da abin da suke aka kawo alwawu isti'nafiyya ma alhijaziyya ta amalu amalu laisa tana aiki irin aikin ainihin wato laisa mun san cewa laisa tana samun suna da khabari to ma hijaziya ce ta amalu amalu harfu nafiyin ne ta amalu amalu laisa sannan wa mallahu allahu shine ismu ma alhijaziya bi ma'anan laisa ba'u din harfu jarrin ne za'il li ta'qidin nafi domin a wajen nafi idan laisa ce in ka ce laisa ɗalibin mujtahidan ba daidai ba ne da laisa ɗalibin mujtahidi shi yasa za mu ga idan Allah yana so ya kawo abu da gayun nafi a Kur'ani in yi amfani da laisa to yakan kawo ba'u harfu jarrin za'in shi yasa zai ce alaysa bi alaysa zalika bi qadirin ala an mota a Laisa Allahu bi ahkamil hakimina Laisa Allahu bi kafin abdahu to tunda ma din ta amalu amalu ne a wajen korewa dan korewar ya kai makura shi yasa Allah sai amfani wa mallahu ba a ce ghafilin amma ta amur sai aka ce bi ghafilin dan ya zamanto wajen korewa ya sha bamban da a kawo sunan laisa ko khabari na madin ba shi yasa yace wa mallahu bi ghafilin amma ta amur al-imam imam al-mufassirin ibnu jarir al tabari yace wa aslul ghaflati an shay'i shine tarku idan an ce rafkana akan wani abu shine barin sa ala wajhi sahwi anhu ta fuskar rafana akan wannan abu wan nisyanu lahu da kuma mantawa akan wannan abu sai yace fa akhbarahum ta'ala zikirhu annahu ghayru ghafilin Allah yana ba mutane labari cewa fa shi fa ba mai rabkana bane an af'alihim al-khabisa akan duk aikin da mutane za su yi mara kyau wala sahin anha kuma shi ba mai sha'afa bane akan ta bal huwa laha muhsin wa laha hafizun Allah yana da mai tsaro a kanta sannan yana da mai kiyayewa a kanta duk aikin da mutane za su da haka sai ya ce wa mallahu bi gafilin ya ma'asharar mukaddibina Allah bai rafkana ba ya ku taron masu ƙaryatawa bi ayatihi wal jahidina nubuwatar rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke ƙaryatawa suke musun annabcin annabi muhammad wal mutaqawwilina alaihi al abaqina min bani isra'ila وأخبار اليهود أما تعملون من أعمالكم الخبيثة وأفعالكم الرديئة ولكنه يهسيها عليكم فيجازيكم biha في الآخرة duk abin da kuke Allah ya sa an kiyaye ta shi ya saka muku da ita anan a lahira aw yu'aqibukum biha fid dunya ko saboda aikin da kuke na laifi Allah madaukakin sarki ya muku uba da ita anan ainihin wato wannan duniyar al-imamu fakhruddin razi yake cewa annallaha ta'ala bil mirsal li haula al-qasiyat Allah yana madakata ga wa'innan mutanen da aka ce zuciyarsu busassiya ce sannan wa hafizul li a'malihim kuma sai ya kiyaye aikinsu wa muhsiha kuma shi yana sawa a tsara wannan aikin fa huwa yujazihim biha fid dunya wal akhira yana sakawa mutane da wannan aikin a duniya da lahira ce wa fi hada wa'idul wata wa takhwifu kabirun linzajiru a cikin wannan akwai tsoratarwa da kashedi da kunne. saboda mutane kowa ya shiga taitayinsa Allah ya faɗa ya ce wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma na zalika wa ma kana rabbuka ubangiji subhanahu ta'ala ba mai mantuwa ne? kamar yadda yace ilmu ha inda rabbi fi kitabil la yadillu rabbi wala yansa Allah madaukakin sarki ba wani abu da yake bace masa kuma ba wani abu da Allah madaukakin sarki yake mantawa da shi to shi yasa zamu ga a mafi yawancin ayoyin Qur'ani da Allah ya amfani da irin wannan uslubin zaka ga galibi idan Allah yana magana zaka ga da Yahudawa yake in yi amfani da irin wannan jumla ta ƙarshe wa mallahu gafilin amma ta'malu wannan shine waje na daya wannan ayat da ke gaban mu waje na biyu shine fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adabi sai yace musu wa mallahu gafilin amma ta'malu kuma da su yahudawan Allah ya ce musu shi fa Allah bai lafkana ba dangane da abinda kuke sannan yace am na inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ya yaqub wal asba kanu hudan au nasara Allah yace qul a antum a'lamu am Allah sai ce wa man awlam mimman katama shahadatan indahu min Allah sai ce masu, wa mallahu gafilin amma ta'malu Allah bai rafkana ba dangane da aikin da kuke sannan yace masu, wa innal ladina utul kitaba la alamu annahu al-haqqu min rabbihim sai ya ce wa mallahu bi gafilin amma ta'maluna Allah bai rabkana kan aikin da kuke yi ba sannan ya ce musu wa min haythu kharajta fa waje haka shatr al-masjid al-haram wa inna lil haqq min rabbika sai ya ce wa mallahu bi gafilin amma ta duka waɗannan ayoyin zaka ga da su ake Allah yana faɗa musu Allah bai rafkana ba dangane da abin da kuke qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabaguna ha'i wajen wa antum shuhada sai yace wa man lahu bighafilin amma ta amalu wayannan ayoyin guri tare ne a ƙur'ani amma waje bakwai ɗin nan da su Allah yake magana kai tsaye don ya nuna maka cewa nan mutanen yadda Allah yake musu ta hadidi da kashedi da dankun kunne. a suratul an'ami ya ce wa kullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun sannan ya ce walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi ruja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun a cikin suratu hud sannan ya fada yace wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifuna wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun wannan shi ne waje tara da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi amma waje bakwai kai tsaye da wayannan mutanen sarki yana ce musu Allah fa bai rabkana ba dangane da abin da kuke Allah ya shiryar da mu aya ta gaba Allah ya ce afa ta fa tatma'una yanzu kuna tsammanin kuna kwaɗayin an yi da kuma waɗannan mutanen za su gasgata ku su amince muku wa qad kana fari minhum bayan wani ɓangare daga cikin su ma kalamar lahi ya ji maganan Allah subhanahu wa ta'ala sun wata'ala kuna yuharrifunahu sannan ya karkatar da shi min ba da ma a ƙaluhu bayan ya ji maganar ya fahimce shi ya kiyaye shi wahum alamuna kuma suna sana suke haka kana tsammani malaman balaga suka ce wannan afatat mauna hamza da ke ciki wato hamza ce hamzatul istifham ne lil inkar Allah inkari yake wa al'ummar musulmi yace afatat mauna inda kuna tsammani at-tama'u kuma shine suka ce ta'alluqun nafs bi idraki maqlubin rai ya zamanto tarate da wani abu da take nema ta'alluqan kauyen ratewa mai karfi da haka wa huwa ashaddu min ar-raja'i at-tama'u fi karfi sama da ar-raja'u li'annahu la yahduthu illa an quwwati ragbatin wa shiddati iradati domin sai idan an samu karfin kwadayi akan abu da kuma tsananin kana nufin abin shi yasa ake ce masa at-tama'u wa idha ishtadda sara tama'an in ya zamanto kana da tsananin kwadayi akan abu kuma ka dage ka tashi ta kowace hanya kana so sai ka samu abin sai a ce masa attamau wa idza da'ufa kana ragabatan wa raja'an amma idan yi kasa bai kai wancan matakin ba sai ya zama to ragaba ne da kuma raja shi yasa akan ce tami'a yatma'u tama'an wa tama'atan wa tama'iyatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma musulmai kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wal muslimuna musulmai sun kasance da annabi muhammad shadidul hirsi ala da kulil yahudu fil islam annabi yana da tsananin kwaɗayi wajen so ya ga yahudawa sai sun shiga addinin musulunci li'anna shari'ata musa domin shari'ar da allah ya aiko annabi musa da ita kama nazalat min indillahi kamar yadda daga wajen allah ta sauka tada'u mislal islami ila tauhidil khalis allah ya aiko annabi musa da shari'ar da take zuwa ga tauhidi tsantsa wa ilal imani bil ba'asi sannan tana karantar da mutane cewa su imani idan sun mutu akwai tashi wan nushur wal jazaa'i 'ala al a'mali akwai sakamako akan aiki wa kitabuhum at-taurat sannan littafin at-taura yubashshiru bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa bi'satihi wa risalatihi yayi bushara cewa annabi zai zo da kuma manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusaddiqu alqur'ana fi ma a bihi sannan wato yana gaskata Alƙur'ani cikin abinda ya yazo da shi fa kashafa Allahu li fa li Allah sai yayi wa annabi walil na halal yahud wa hum wa kufrahum tunda suna tsananin kwaɗayi annabi yana so ya ga sun shiga musulunci ganin cewa wato ta ɓangaren abin da ya shafi wato aike risalar mun faɗa mun ce ta yi kamanceceniya da ta annabi muhammad da ta annabi musa sannan ga littafin annabi musa yana bushara cewa annabi zai zo sai zamanto annabi yana da kwaɗayi ya ga wayannan mutanen ina ma da za su zo su shiga addinin musulunci da lokacin da ya zamanto bayan annabi ya zo madina wannan shine zun zunzurutun kwaɗayin da yake yi don yaga sun shiga addinin musulunci to shi sa Allah sai ya ɗauko ba shi labari tun daga aya ta arba'in in ba a manta ba a darasin farko na ce har aya ta ɗari da arba'in da wani abu wannan matsalar ita kawai za a ci gaba da tattaunawa Allah yana ba shi labarinsu to shi yasa har aka zo nan bayan waɗannan abubuwan da ya faru na sanuwa ta tashi a mutum ya mutu a daki wani bangare na sanuwa bayan wa'ancan mu'ujizoji da aka faɗa Allah ya faɗi lalacewa zuciyarsu to bayan lalacewa zuciyar ne sannan Allah ya dawo ya magana da annabi Muhammad sannan ya magana da wanda ke tare da shi ya ce a fatatma'una an yi umarnu lafu yanzu kuna tsammanin duk wannan labarin da muka baku a baya akan wa'annan mutanen tare da haka kuma kuna sa ran za su imani ai ba zai yi ba bayan ma wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi wani ɓangare daga cikinsu sun ji maganan Allah subhanahu wataala malami sun yi magana a nan guda biyu a karkashin ma'una an yu'minu lakum magana ta farko ita ce magana abdullahi ɗan abbas ya ce annahu kitabun ma'an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khasatan li'annahu huwa da'i ya ce wannan afatat ma'una duk da jam'i ne to lafazi ne na jam'i amma Allah yana magana da annabi ne domin annabi ai shine mai kiran yahudawan zuwa ga addinin musulunci wal maqsud bil istijaba manufar wajen amsawa wal lafz wa in kana lil umumi lakinnaha hamalnahu ala al khusus li hadhihi al magana ta biyu ita ce maganar Hassanul Basari, yake cewa annahu khitabun ma'ar rasul wal mu'minina wannan magana ce Allah yayi da annabi tare da mu'minan da ke tare da shi qala al-qadi qadi yake cewa hadha al-yaqu bil-zahir wannan kuma shine abin da zai fi dacewa da zahirin qur'ani wa in kana al-asl fi du'a koda wajen kiran mutane zuwa ga Allah asali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora to faqad kana fi sahabati man yad'uhum ila al-imani wa yuzhiru lahum ad ai an samu a lokacin da annabin yake da rai sahabban kuma suna yi annabin wajen aikin kiran mutane zuwa ga addinin Allah an samu ko ba a samu ba shi yasa da zai tashi ma'azi ya tura shi Yaman ce masa innaka ta'ati qauman min ahlil kitabi kaga ahlil kitabi ne amma annabi zai aika shi yace awwala ma tad'uhum ilayhi shahadat alla ilaha illa Allah farkon abin da zaka kira su in ka je ka ce shine ainihin wato shahadatu alla ilaha illa Allah haka suka ce lafazin zai iya daukan haka amma dai ɗaukar lafazin a zahirinsa ya samu umumin cewa ana nufin annabi da sahabbai ne ya fi gamewa da haka Allah yana magana da annabi da sahabbai wayanda suka yi hijira tare da shi aka je madina da wayanda ya tarar a madinan wayanda suke mu'mine ne Allah yana magana da su gabaki da ya ce yace ma'una an yu'minu lakum yanzu kuna tsammanin wayannan mutanen su imani su amince muku fariƙun Minhum ya منهم yasma'una kalaman lahi, bayan wani bangare daga cikin su sun saurari maganan Allah maganan Allah malamai sun yi magana guda biyu anan mun faɗa a baya mun ce dalilin da yasa Allah ya tura musu sa'iqa annabi Musa na zuwa min kati suka ce sai sun bi shi Allah ya ce waqtara Musa qaumahu 70 rajulan ya zaɓi mutum 70 ya tafi da su da ya je ne yayi magana da Allah suka ji maganan Allah to lokacin ne suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara to shine wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam thumma yuharrifunahu sannan suka karkatar da shi ce wanda suka yi ba za su amincewa annabi Musa ba sai Allah ya fito kuru-kuru sannan su yarda da shi shine taharifi na maganan Allah subhanahu wataala da suka yi anan wasu malamai suka ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam wani bangare nasu sun ji maganan Allah ita ce a taura sannan su karkatar da ita da wancan da wannan din duka ya tabbata akwai wanda sun ji maganan Allah din wacce an samu matsala akwai wanda sun ji a taura din kuma an samu matsala da shaidar Qur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa sun canja ta ya ce minal ladina hadu wayanda suke yahudawa ne yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna canja maganan Allah daga inda bai kamata a canja kama wa na sami'ina wa asayna wasma ghayra musma'in za su ce sun ji amma ba su ji ba sannan za su ce a zo wajen annabi a saurare shi amma fa ji ba na ɗauka a yi aiki da shi ba wara'ina layyan bi alsinatin wa a nan fiddi? sannan suna amfani da kalmar ra'ina kamar da zamu je mu tarar can gaba ya ayyuhal ladina kulu la ra'ina Allah madaukakin sarki wace walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya tsine musu saboda kafircin da suke ba za su imani ba su yan kadan daga cikin su inja Allah sannan mun karanta ayar fa bima naqadihim misaqahum dazu eh, la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wadihi wannan duk yana daga cikin aikin su ya tabbata a cikin littafin al'imamin muslim ya kawo babu rajimul yahud ahalin zimmati fi zina sannan kuma da sunanu abi dawuda ya kawo babu fi rajimul ne daga barra'u bin azim yake cewa murra alan nabi sallallahu alaihi wasallama bi yahudi muhammaman annabi yana zaune sai ga wani bai hudi an zo wucewa da shi an shafa masa gawayi a fuskarsa sannan majludan ana masa bulala sai Annabi ya kira su. وآله sai سي النبي يكراسو فقال سيتي مصر ji duna حد الزاني في كتابكم yanzu yadda kuke yi dinnan idan mutum ya yi zina ku shafa mabbula da gawayi a yawata gari ana dukan sa haka ake haka yake rubuce a littafin ku suka ce haka yake rubuce a rajulun min ulama'ihim sai annabi ya kira wani malami daga cikin malamansu. faƙali sai annabi ya ce masa an shiduka billahi ina haɗa ka da Allah allazi taura ta ala musa ina haɗa ka da Allah da ya saukar da attaura akan annabi musa a haka za ta ji duna hadda zani fi kitabikum shin yadda mutanen nan suka faɗa haka haddan mazinaci yake a littafin ku sai ce wala gaskiya ba haka bane yace walaula annaka ne bi hadha lam ukhbirka najidur rajama ce ba dan ka hada ni da Allah da ya saukar da attaura akan annabi Musa ba wallahi da bazan fada ma ba walakinahu yace so sai dai zan faɗa maka ba abinda ya faru kasura fi shurafa'ina ya wannan zinar da kake gani ta yawa cikin manyan mu ne ce fa kunna idza akhadna sharifa taraknahu to idan muka kama mutum babba mai daraja ba iya tsayar masa da hukunci sai a kyale shi wa idza akhadna ad-da'ifa aqamna alayhi al-hadda amma muka kama mutum mai rauni a cikin mu sai mu tsayar masa da haddi qulna sai muka ce to ta'alu falnastami ala shay'in nuqimuhu ala ash-sharifi wal wadi sai suka ce to yanzu yadda za a yi ya kamata a zo a taru a yi mitin a samar da doka daya wacce za ta daidaita tsakanin babba da wanda ma babba ba yace faja'alna at-tahmima wal jalda makana rajul yace to sai maka canja daga rai jefewa sai maka sanya bulala da shafa bula shi amfanin shafa bular da bakin gawayi in aka shafa maka yi shafu to ba kowa ba ne in ya ganka zai iya gane ka sai mutumin da ya san ka siyar da abin kofi sannan zai gane waye wannan ko kwa ko yanzu mutum ya shafa bula da bakin gawayi ya din faro ka in ba musamman a ce da daddare ne in ba sani ka mai sani na haƙiƙa ba ka tsaya kana bu da wuya ka gane kowaye to wannan shine dalili fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu allahumma ya allah inni awwalu man ahya amraka idza matu Allah ni ne farkon wanda zan rayar da umarninka idan su sun kashe shi fa amara bihi farujima sai annabi ya umarni ya ce a je a jefe shi fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya kai wannan annabi kada wa'anda suke gauga wajen kafirci ya bata maka ne min alladhina qalu amanna bi afwahin wa lan tu'min qulubu wa'anda suke cewa sun yi imani da bakin su ma munafikai da wa'anda suke wa min alladhina hadu da su ma yahudan tunda akwai munafikai a Madina Allah ya ce sama'una lil kadhibi akaluna lisuhu masu yawan sauraron ƙarya sannan masu cin haram Allah ya ce sama'una liqaumin akhirin lam ya'tu yuhadhifuna al-kalima min ba'di mawadi'i suna canja maganar Allah daga inda take taquluna in utitum hada da su zo wajen annabi su ce ai hukunci amma kafin su ku za su ce ku je wajen annabi in ya muku hukunci iri kaza Baku khuduhu ku karba wa in lam tu'tuhu in bai muku hukunci irin wannan ba kada ku ainihin wato karba to wannan duk sun yi na jirkita littafin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah yake cewa yuharrifuna al-kalima wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah sun ji maganan Allah subhanahu wata'ala sannan Allah yana magana maganar da ta dace da shi subhanahu wata'ala Allah ya yi magana yana magana kuma zai ci gaba da magana maganar da ta dace da shi subhanahu wata'ala shi yasa yace yasma'una kalaman lahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu bayan sun kiyaye abin sun fahimce shi wahum ya'lamuna alhalin kuma suna sani sannan an kawo jimla ta wahum ya'lamuna shine tufidul jimlatul kamal wannan jimla tana fa'idantar da kamal fi taqbihi sani'ihim wajen munin aikin su wa huwa tahrifu at-taurata an qasdi cewa karkatar da at-taurat da suke ba wai suna yin shi bane a'a suna sane suke ba wai ba su sani bane ka san akwai bambanci idan mutum yana yin abu bai sani ba to da sauki akan wanda zai itimadin abu yana sanar da gangan yake to cewan wahum ya alamuna kakka dauka cewa a'a canja littafin da suke ba su sani ba ne rashin sani ne a suna sane sa suke yin haka in ji Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da irin waɗannan sifa na waɗannan mutanen da Allah maɗaukakin sarki yake mana da waɗannan su ne yahudu fa Allah yake ta ba da labari dangane da su da mugun aikinsu a hankali da su amma yanzu bil aksis ya ka koma offside down al'ummar musulmi da Allah ya ajiye mata annabi ya ce laƙad kala lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai yau koyi da annabin sai dawo shine kauyanci koyi da waɗannan mutanen shine binnanci shine ci gaba kaji irin bakakin maganganun da suke faɗa ma Allah subhanahu wata'ala a baya da kuma ka ci gaba da jin irin su gaba yanzu ga wata kaji ko da ka ji irin su daban-daban cewa Allah maɗaukakin sarki talaka ne su ne masu kuɗi sun faɗa لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغني الله تلكني سوني ما سكري سنتي يد الله مغلولة hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne Allah ya ce gullat aidihim wa lu'nu ma qalu bal yadahu mabsutatan fiqo kaifa yasha to wanda zai kalli hannun Allah ya ce hannun Allah lankwasashe ne Allah kuturu ne kaga ai rashin mutunci ya kai rashin mutunci eh wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah sun ce sun kashe annabi isa dan maryam sun ce maman shi mazinaciya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan maganar da suka faɗa ta kirkiran ƙarya akan ainihin wato nana maryam shi kanshi annabi musa bai sha ba akwai sanda suka taba kallon shi suka ce annabi musa yana da gwaiwa Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha wayannan sun yi abubuwa a baya suka zo suka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun taba gayyatar annabi ya zo mitin a wajen mitin din inda zai zauna aka haka rami aka sa kujera a sama rami ne ce da annabi ya zo ya zauna kujerar ta rubuta da shi ya faɗi ya mutu annabi ya fito zai tafi mitin din Allah ya faɗa mai kar ya je ga abin da suka shirya shine dalilin saukar suratul hashiri huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashiri babu abin da basu ba an sha sa fauzin a abinci a kawo a zo a ba annabi a bashi dan ya ci ya mutu ba sau ɗaya ba wa'annan mutanen sun sha wannan mutumin da lalacewarsa ta kai zai iya sa fauzin kamar annabi muhammad ya iya bashi dan ya ci ya mutu mai ba zai iya mana ta'addanci a doron ƙasa to amma kuma yau bil'aksi aksi sai sama ta koma ƙasa ƙasa ta dawo mai ƙasa ta dawo sama sai ya zamanto nan mutane yin su suke sama mutane suna a duniya su ce masu yan ta'adda su yanzu ba yan ta'adda ba ne wanda duk suke so su makala ma terrorism a duniya sai su makala mai sai su ce masa ainihin wato shine ainihin wato yan ta'adda to shi yasa za mu ga cewa risalar da shehu abdullahi gundu ya rubuta ma dadi da zai da lokacin da suka ƙin hijira duk irin waɗannan ayoyin na alwala wal bara'u sai da ya tara su a baituka sama da guda biyar cewa alamma yakrukum in yastafukum wala kun fi zal murad kadhalika la tajid la yattakhidha ila bura'a minkum ya ibadi lawasi'atin walau kanu wa bada bara'ata fafhamu sawba sadani haka ya tara su to saboda haka wannan al'ummar ba ta da zaman lafiya da kwanciyar hankali sai ta dawo ta yi riko da annabin da Allah ya turo mata wannan ita shine kaɗai civilization dinta amma an ka dauka cewa akwai wani civilization da yake sama da wannan to na rantsa da Allah ka san babban matsala in aka samu mutumin dan boko wanda yake karatun addini to nan ne bala'i yake gara mutumin da ya fito daga ƙauye wani lokaci ya fi saukin mu'amala akan shi ka ja mai ayoyi ka ja mai hadisi sai ce maka ya je bulgaria ya je singapore ya je ina ne ya je new york wai yana ganin cewa nan ayoyin da kake karanta ba a dai duba ya kamata a dai duba kamar kai kanka baka fahimci ayoyin ba ba waya za a yi ka ce mai wani lokaci zai zo akwai sanda za a iya kawowa ya zamanto musulunci yana rulin ɗin duniya ya ce yanzu fa amerika sun kera wani jirgi a cikin shi ma a wasu jirage ya ta maka wani lissafin iska saboda shi tunda bai yi karatun addini ba bai san girman Allah ba bai san cewa inna laha ala kulli shay'in qadir ma kuma yanzu yadda musulunci yake mamayar kasashen turai ai yana nuna maka nan gaba komai zai iya faruwa Allah ta'ala ya mana tawfiki Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh